Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da bakwai Ɓangarorin mayaƙa Waɗannan su ne jerin Isra'ilawa, kawunan iyalai, shugabannin dubu dubu da shugabannin ɗari ɗari da manyan ma'aikatansu, waɗanda suka yi wa sarki hidima a dukan abin da ya shafi ɓangarorin mayaƙa da suke aiki wata wata a dukan shekara, kowane sashe yana da mutane dubu ashirin da hudu. wanda yake lura da sashe na fari na wata na farko shi ne Yashobeyam ɗan Zabdiyel, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, shi zuriyar Ferez ne kuma babba na dukan shugabannin mayaƙa don wata na farko, wanda yake lura da sashe don wata na biyu shi ne Dodai, mutumin Ahowa, Miklot ne shugaban sashensa akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, shugaban mayaƙa na uku don wata na uku shi ne Benahiya ɗan Yahohiyada firist, shi ne babba, kuma akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, wannan shi ne Benashiya, wanda yake ɗaya daga cikin jarumawa talatin nan, kuma shi ne yake babba a cikin talatin ɗin, ɗansa amizabad ne yake lura da sashensa, na huɗu don wata na huɗu shi ne, Asahel uwan Yawab, ɗansa Zabadiya shi ne magajinsa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na biyar don wata na biyar shine. ne, Shamhut mutumin Izhar, shugaban mayaƙa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na shida don wata na shida shi ne Ira, ɗan Ikkesh, mutumin Tekowa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na bakwai don wata na bakwai shi ne Helez, mutumin Felon, mutumin Efraim, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na takwas don wata na takwas shi ne Sibbekai, mutumin Husha, mutumin Zera, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na tara don wata na tara shi ne Abiyazar mutumin Anatot, mutumin Benyamin, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na goma don wata na goma shi ne Maharai mutumin Netofa, mutumin Zera, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na goma sha ɗaya don wata na goma sha ɗaya, shi ne Benahiya mutumin Firaton, mutumin Efraim, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na goma sha biyu, don wata na goma sha biyu shi ne Heldai mutumin Netofa daga iyalin Okniyal, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa. Manyan shugabannin ƙabilu. Shugabannin da suke bisa ƙabilan Isra'ila, bisa mutanen Ruben su ne. Eleyazar ɗan Zikri, bisa mutanen Simeyon shi ne, Shefatiya ɗan Ma'aka, bisa mutanen Lawi shi ne, Hashabiya ɗan Kemuwel, bisa mutanen Haruna shi ne Zadok, bisa mutanen Yahuda shi ne Elihu uwan Dauda. bisa mutanen Isakar shi ne Omri ɗan Mika'ilu, bisa mutanen zabulun shi ne, Ishmahiya ɗan Obadiya, bisa mutanen Naftali shi ne. Yerimot ɗan Azziyel Bisa mutanen Efraim shi ne, Hosheya ɗan Azaziya; bisa rabin kabilar manasa shi ne, Yowel ɗan Fedahiya; bisa ɗayan rabin kabilar manasi a Gileyad shi ne, Iddo ɗan Zakariya; bisa mutanen Benyamin shi ne, Ya'asiyel ɗan Abnar. bisa mutanen Dan shi ne, Azarel. ɗan Yoraham Waɗannan su ne shugabanni a bisa kabilar Isra'ila Dauda bai ƙirga mutanen da suke ’yan shekara ashirin ko ƙasa ba, domin Ubangiji ya yi alkawari zai sa Isra'ila su yi yawa kamar taurari a sararin sama. yawab ɗan Zaruhiya ya fara ƙirgan mutane, amma bai gama ba, hasala ta sauko a kan Isra'ila saboda wannan ƙirge, ba a kuma shigar da adadin a littafin tarihin Sarki Dauda ba, masu lura da kayan sarki, Azmawet ɗan Adiyel shi ne mai lura da ɗakuna ajiyar fada, Yonatan ɗan Uzziya shi ne mai lura da ɗakunan ajiya a yankuna cikin garuruwa, ƙauyuka da kuma husumiyoyin tsaro, Izri ɗan Kelub shi ne mai lura da ma'aikatan gona waɗanda suke nome ƙasar, Shimeyi mutumin Ramat shi ne mai lura da gonakin inabi, Zibdi mutumin Shifam shi ne mai lura da amfanin gonakin inabi don matsin ruwan inabi, Ba'al Hanan mutumin Geder shi ne mai lura da itatuwan zaitun da na al'ul a gindin tuddan yamma, Yowash shi ne mai lura da tanadin man zaitun, Shitrai mutumin Sharon shi ne mai lura da garkuna masu kiwo a Sharon. Shafat ɗan Adlai shi ne mai lura da garkuna a kwari, Obil mutumin Ishmayel shi ne mai lura da raƙuma, Yedehiya mutumin Meronot shi ne mai lura da jakuna, Yaziz mutumin Hagiri shi ne mai lura da tumaki, dukan waɗannan shugabanni ne masu lura da mallakar sarki Dauda, Yonatan, kawun Dauda shi ne mashawarci. mutum mai hangen nesa kuma marubuci, Yehiyel ɗan Hokmoni ne ya lura da ’ya'yan sarki maza, Ahitofel shi ne mashawarcin sarki, Hushai mutumin Arkitawa shi ne abokin sarki na ƙud da ƙud, Yahohiyada ɗan Benahiya da Abiyatar ne suka gaji Ahitofel, Yowab shi ne shugaban mayaƙan sarauta.